Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Alhamis 28 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojinta sun kai wani samami a yamma da gabar kogin Jordan kan masu daukar nauyin kungiyar mayakan Hamas. Rundunar sojin Ukraine ta ce sojojin Rasha sun kai hare-hare da daddare da jirage marasa matuƙa guda takwas. Sannan shugaban addinin Iran Ali Khamenei ya jaddada cewa Iran za ta ɗau fansa saboda kashe sayid Musabi da Isra'ila ta yi kwanan nan. kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa babban bankin duniya ya yi hasashe wasu jihohin arewacin najeriya guda shida ka iya fuskantar karin matsalar rashin tsaro a cikin shekarar 2024 To ai wannan hasashe na bankin duniya a wannan yanki ainihin namu na arewa maso yammacin Najeriya ba wani bakon al'amari ba ne. Ai ba sai mun jira bankin duniya ya yi wani hasashe ba wanda irin haka. haka zalika a shirin za ku ji fashin baki da wani dan kasuwa kuma kwararre a fannin kafafen sadarwa nuruddin abubakar ya mana a kan matsalar rashin ayyukan yi ga matasa a najeriya mutane daga ƙasar waje da yawa sukan zo najeriya su yi business ko su nemi yadda za su nemi tattalin arziki sai ka ji mamaki kuma suna samun hanyoyin nan suna ci gaba suna samun alheri to mu waɗanda ke nan me matsalar mu kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na hawa umar wanda a wannan makon shirin zai yi bitar wasu daga cikin darussan da shirin ya tattauna a kai a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana akwai kuma sakonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. rundunar sojin isra'ila ta ce sojojinta sun kai wani samame yau alhamis a yamma da gabar kogin jordan kan wasu masu daukar nauyin koko ake zargin su da daukar nauyin kungiyar mayakan hamas ta fannin kudi a yayin da kuma matakan da take daukawa na kawar da kungiyar ta hamas a zirin gaza ke ci gaba ta hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a arewaci kudanci da kuma yankin tsakiyar gaza wani bayanin dakarun tsaron isra'ilar na cewa sun kama mutane 21 sannan suka kwace miliyoyin kuɗi na ƙasar isra'ila a samaman da suka kai a yammacin gabar kogin jordan ɗin dakarun isra'ila sun kuma kai hare-haren jiragen sama a jenin sannan sojojin ƙasa sun buɗe wuta kan wasu falasɗinawa a matsayin martanin buɗe wuta da wasu mutane suka yi kan sojojin na isra'ila rundunar sojin ukraine yau alhamis ta ce sojojin rasha sun kai hare-hare da daddare da jirage marasa matuka guda takwas waɗanda aka taso su daga wani yankin ƙasar rasha wanda ke daura da kogin azov rundunar sojin saman ukraine ɗin ta faɗi ta kafar telegram cewa bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo bakwai daga cikin jirage marasa matukan a yankunan da da hart da kuma zaporizhia ita kuma ma'aikatar tsaron rasha yau alhamis ta ce sojojinta sun dakile wani hari da aka auna kan kremiya wanda aka kai da wasu jirage marasa matuka biyu na ukraine a halin da ake ciki kuma jami'an gwamnatin ukraine yau alhamis sun ce wani jirgin ruwa na daukar kaya mai dauke da tutar panama ya afka kan wani bam da sojojin ruwan rasha suka dana a kogin bahar aswad har gobara ta tashi eh, wadda ta raunata wasu mutane biyu shugaban addinin iran ali khamenei ya jagoranci wata sallar gawa yau alhamis ta said rabi musabi wani babban mai bayar da shawara ga dogarawan juyin juya halin iran wanda aka kashe a wani harin jirgin sama a kasar siriya wanda iran ta ce isra'ila ce ta kai gidan talabijin na gwamnatin iran ya ce khamenei ya jinjina ma abin da ya kira mashahuriyar gwagwarmaya ta wannan shahidi sannan ya yi addu'ar Allah ya masa tsari. Musabi ya kasance ɗaya daga cikin kwamandoji mafiya gogewa da kuma tasiri a bataliyar gwagwarmaya a cewar manjo janar Hussein Salami babban kwamandan dogarawan juyin juhali na Iran ɗin. Martanin da za mu mayar kan shahadar Sayyid Razi ba zai zama wani abu da ya gaza kawar da mulkin masu tsawon ra'ayi na ƙasar Yahudu ba. a cewar salami a jawabin busan wanda aka yada ta kafar talabijin ya kara da cewa musabi ya kare jamhuriyar ta musulunci na kusan tsawon shekaru 33 an jima kadan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya bankin duniya ya ce akwai yiwuwar rikicin da ake fama da shi na rashin tsaro da makamai da na makamai da taɓarɓarewar rayuwa za su ci gaba da shafar ƙananan hukumomi a cikin jihohi guda shida na arewacin ƙasar kamar yadda za ku ji wato a wannan rahoto da hassan maina ya aiko mana daga birnin abuja biyo bayan ci gaba da ƙara taɓarɓarewar tsaro da ya shafi dukkanin ɓangarorin rayuwa bankin duniya ya yi hasashen cewar za a ƙara samun rincaɓewar al'amura a jihohin borno kaduna katsina sokoto yobe da zamfara matsalar tsaro in ji bankin duniyar ya karya lagon tattalin arziki inda ya matukar shafar samar da abinci kimanin tan miliyan saba'in da shida da dubu biyar ne ake sa ran samarwa a tsakiya da yammacin afirka abin da hakan ke nufi ne an samu koma baya da kashe biyu ina kwatanta da abin da aka samu a shekarun baya kasashen chadi mali niger da nigeria ke kan gaba da dukkanin suke fama da matsalolin tsaro iri-iri bisa ga dukkan alamu dai biri ya yi kama da mutum domin a ɗaya daga cikin jihohin nan da bankin duniya ya ambata na ga inda kwadan kanzo yake kanshin dan goma sunana ummul kaira abubakar ina sai da ɗaton kanzo kanzo da na sani eh kanzon da ka sani shi nake sai suwa za a gyara shi haka eh. a sa mishi kuli-kuli da tumaturi da albasa da salat haka in zogala kake so kuma a sa maka kamar naira nono ne wani kazan. naira ɗari uku uku nake zuba shi yanzu saboda kanzo ya yi tsada lokacin da bai yi tsada ba 200 nake sai sai amma yanzu da ya yi tsada ana sai da shi 300 ko mutane suna cin wannan kazan a matsayin abinci suna cin shi a matsayin abinci saboda wannan lokacin da ake ciki ma yanzu shi sun kai son su ci idan sun ka ci shi za ya rike musu ciki akwai na ɗari biyu babu na ɗari biyu gaskiya sai dai ɗari uku yanzu mafi karanci kenan shine mafi karanci yanzu ɗari uku to ke na ke samun kazan ya mai dan suka ɗoro shi mai bibiyar al'amuran tsaro basharu altine guyawa isa na mai cewar ko kaɗan babu wani abin mamaki a wannan hasashe na bankin duniya. To ai wannan hasashe na bankin duniya a wannan yanki ainihin namu na arewa maso yammacin Najeriya ba wani bakon al'amari ba ne. Ai ba sai mun jira bankin duniya ya yi wani hasashe ba wanda irin haka. Domin shi bankin duniya yana ainihin hasashe ne bisa ga alkalumma da tattalin arziki. Kuma tattalin arzikin shi ne ƙashin bayan samar da ci gaba na rayuwar 'yan adam kowane irin lungu da saƙo. Wannan ainihin tana da walhalu da muke ciki waɗanda suka jawo waɗannan kashe-kashe ai matsaloli ne waɗanda ana tattalin arziki. To sai dai kuma rundunar tsaron Najeriya ta ce tana kara himma wurin magance kalubalen tsaro a cikin ƙasar. The armed forces is determined to end terrorism and insecurity across the country. Major General Edward Buba na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan ke jaddada min cewar sojojin najeriya sun kudura aniyar kawo karshen ta'addanci da ma duk wani nau'in tashi hankali a cikin ƙasa domin dukkanin 'yan ƙasar samu damar gudanar da al'amuransu ba tare da wani cikas ba in order to create a safe environment for citizens to go about their lawful duties and activities hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kai tsaye sannan za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da facebook da dandalin x da instagram ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to baba china ta matsa lamba ma wata kungiyar mawakan rock wadda ake kira mede da ta yi wasu kalamai na nuna goyon baya ga china a gabanin muhimmin zaben kasar taiwan wanda za a yi a watan gobe a cewar wasu majiyoyin da ke da masaniya ta kai tsaye game da al'amarin da kuma wani ɗan rubutaccen bayanin tsaron taiwan wanda kafar labarai ta reuters ta yi nazarin sa hukumar gidan rediyo da talabijin na kasar china ta buƙaci ƙungiyar mawaƙan ta mede da ta fito ƙarara ta furta kalaman nuna goyon baya ga ikirarin china na cewa kasar taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya wani fanni ne na kasar ta china sannan ta bi sahun tawagar farfaganda kan taiwan a kafafen yada labarai bisa ga ɗan rubutaccen bayanin tsaron taiwan na cikin gida ɗin wanda kafan labarai ta reuters ta yi nazarin sa ɗan rubutaccen bayanin na farkon wannan wata ya alakanta rahoton da wasu bayanan sirri da hukumomin taiwan suka bankaɗo kan take-taken gwamnatin china a ƙarshe wani jirgin sama samfurin antonov 24 na tun zamanin tarayyar soviet mai ɗauke da mutane talatin da kuma matuƙa hudu ya dara kan wani kogin da ya daskare da ƙanƙara daura da wani filin jirgin sama a yankin gabas mai nisa na kasar rasha yau dinnan alhamis sanadiyar wani kuskuren da kyaftin din jirgin ya yi a cewar hukumomin fannin zirga-zirga jirgin ya sauka lafiya lau a kogin kolima daura da ziryanka da ke yankin yakutiya a cewar hukumomin hukumomi sun buga wasu hotunan jirgin a kan daskararren kogin jaridar izvestia ta buga hotunan fasinjoji na fitowa daga cikin jirgin labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla Daya daga cikin matsalolin da matasa a Najeriya ke fuskanta shine rashin ayyukan yi. Akan hakan ne kuma wato kan wannan matsalar ce abokiyar aiki na zahra aminu fage ta tattauna da nuruddin abubakar ɗan kasuwa kuma wanda ya kware a sha'anin kafafen sadarwa musamman a fannin tallata kaya ko sana'o'in mutane yayin wata ziyara da ya kawo a nan ofishin sashen hausa na murya amurka inda ya bana ƙarin bayani akan yadda za a iya shawo kan wannan matsala na rashin aiki yi ga matasa a najeriya asalin gaisuwa ba inda za a ce a duniya babu challenge na tattalin arziki na kuma najeriya ni ina ganin najeriya akwai matsalar tattalin arziki amma ba yadda mutane suka fahimce shi ba mu abin da ke damun yadda za a yi ah, mutane su san cewa muna da arziki yadda za mu sarrafa wannan arzikin shine matsala na ɗaya da ke damun don in ka duba za ka ga mutane daga ƙasar waje da yawa sukan zo najeriya su yi business ko su nemi yadda za su nemi tattalin arziki sai ka ji mamaki kuma suna samun hanyoyin nan suna ci gaba suna samun alheri to mu waɗanda ke nan me mu. to matsalar mu ina ganin zan iya cewa ya fara da yadda gwamnati za ta yi ta taimaka ma eh, youth daga makaranta ana da reliance upon in ka yi karatu takaddun makarantanka su ne za su fidda kai amma in ka duba duniya gaba daya har da kasashe irin nakuna da suka yi gaba ba haka abin yake ba sai ka ga mutum nan ya dan yi dan course in shi dan training din shi wannan training din a kullum yana upgrading shi kuma yana samu yana cin abinci yana kula da bukatocin shi nan in mutum kafinta ne za ka ga ba zai tsaya a kafinta ba ne kawai zai rika upgrading shi. in yana yuzin hama da kusa a hankali zai bar yuzin hama da kusa zai rika yuzin mashin din nan mai murda eh. screw a hankali a hankali zai yi moving to another level na abubuwa amma mu namu ba a tunanin yadda za a ci gaba sai dai ana nan inda ake to nan ne ina ganin shi ne mu na farko vocational training shi ne very important da ya kamata Najeriya ta yi focusing upon. Don vocational training yana da ƙarfin fidda mu daga halin da muka samu kan. Akwai youth da yawa masu ideas, masu focus, amma sai ka ga ba inda gwamnati za ta tallafa musu. True vocational training din nan su san. Horo a sana'o'i ko ayyuka. Yawwa shi. Eh. To wannan horon mm. shi ne ba a cika bashi kula ba. Duk inda ka yi tunani yau duk abin da ka yi tunani na rayuwa yanzu ba ana cewa ana motoci ba da ake using da wuta wutan lantarki eh. ya aka yi aka samu irin wayannan motocin ai yara ne 'yan makaranta wayanda suke da fasaha suke da tunani shine suka yi wannan tunanin mm. gwamnati ta tallafa musu mutane masu hannu da shudi suka tallafa musu aka zo har yanzu ana ƙoƙarin revolutionizing yadda za a yi tukin mota kawai in motan ka batir ya ɗanyi sanyi ko ya ragu sai a je a yi caji to amma in an duba daga asali daga ina abin ya fara nan najeriya mun taba an taɓa yan founder abin daka doya to wanda aka ce ya asalin daka doyan nan sai ka ga abin ba haka yake tafiya ba daga baya da ya yi wannan tunanin ya kasa samun tallafi aka ce sai ya je wani ƙasa sai suka tallafa mai sai daka doyan kuma ya alfahari daga baya aka je ana sayan shi abin ka doyan mashin ɗin ka doyan har ya yi tsada wajajen kullum kowa na yi ta yana amfani da shi to ina ganin gwamnati ne ya kamata ta tashi ta tashi tsaye nuruddin abubakar wani dan kasuwa a najeriya kuma masanin harkar wato kafafen sadarwa kenan a hirarsa da abokiyar aiki na hazara aminu fage Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a kan wato gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda kuka sani shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su abubuwan da ke jawo su domin ɗaukar matakan kariya. Masu iya magana suka ce waiwaye adan tafiya. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi bitar wasu darussan da shirin ya tattauna a kai a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. Ɗaya daga cikin darussan da shirin ya tattauna a kai shine anthrax, wato cutar da aka samu bullarta a jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Dr. Hauwa Abdullahi da ke aiki a cibiyar nazarin kimiyyar ibtila'i da matakan kariya ta Najeriya kuma shugabar makarantar kimiyyar lafiya ta Dimsi da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ita anthrax wata cuta ce mai tsanani wanda kwayoyin cutar nan ta bacteria ke haifar da ita kuma yawanci ana samun kwayoyin cutar ne a cikin ƙasa kuma cutar ta fi kama dabbobi da na gida da na daji. Kuma alamomin cutar ta anthrax ya danganta ne da yadda ta shiga jikin bil'adama. cutan anthrax zai iya bayyana ne kwana ɗaya bayan kamuwa da ita har zuwa wata ɗaya ya danganta da yanayin ƙarfin garkuwan jikin shi ko ita wanda ta kamu da shi alamominsu kuwa su ne kamar mura zazzabi zafin jiki ciwon kirji numfashi sama-sama jiri amai ciwon kai da zafin jiki. Haka kuma shirin ya yi magana akan cutar noma wato gauɗe wanda hukumar lafiya ta duniya ta saka ta a cikin jerin cututtukan da ba a fiye kula da su ba da hakan ya sa hukumomin lafiya da sauran masu ruwa da tsaki a fannin lafiya da hukumar wayar da kai ta Najeriya suka yi taro da duba hanyoyin da za a bi don samar da mafita game da yadda cutar ke addabar yara a ƙasar. Cikin matakan da aka ɗauka har da buɗe asibitin kula da masu fama da cutar a babban birnin tarayyar ƙasar jihar Abuja. Shin menene ciwon noma? Ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke asibitin Nizami a Abuja ya yi mana ƙarin bayani. Ciwon noma ko abin da a likitanci ake ce cancrum oris wata cuta ce da take addabar tsoka da tantani da kitsan da ke jikin kumatu. Tana fara da ɗan ƙaramin ciwo haka kamar ɗan ƙaramin gyambo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ta wawake naman da kitsen da sauran jijiyoyi da suke a jikin shi kumatin nan yadda haƙora za su fito waje sai ka ga ya ɓata wa mutum fuska matuka. Shin me ke kawo cutar? To takamaimai abin da ke kawo wannan cuta ta noma ah, ba a tabbatar da shi ba sai dai ana ganin kwayoyin cutar nau'in bacteria wadda ake cewa physospirocate uh, irin su pisiformis su da kuma wani lokacin idan yara suka yi kyanda ko uh, tarin fika sai ga cutar nan ta kuma aka ɗauki uh, ruwan da ke wajen aka gwada sai a ga kwayoyin cuta da musamman wannan ita bacteria ta physiformis a wannan wuri cuta ce wadda ta fi addaba yaran da suke da mm, matsalanciyar yunwa wato tamowa kuma yawanci masu ɗan ƙananan shekaru an fi ganin ta tsakanin shekara biyu zuwa biyar amma ana iya ganin ta har sha hudu wani lokacin ma a cikin al'ummar da ake samu matsalancin tamowa har manyan mutane sukan iya samun wannan cuta. Shirin ya kuma duba ciwon kai mai tsanani da ake kira da migraine wanda ke zuwa da alamu daban-daban kuma yakan iya yin tsanani sakamakon haske kara ko kuma kamshi mai karfi kuma yakan ɗauki tsawon wani lokaci kafin ya yi sauki. Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya yi bayani akan cutar. Migraine ciwo ne mai tsanani wanda yake damun jama'a da yawa wanda amma kuma da jama'a da yawa ba su san cewa suna da wannan ciwon migraine din ba saboda suna suna ɗaukan shi a matsayin kawai ciwon kai ne na yau da kullum sai su je suna ta shan paracetamol ko su panadol ko ibuprofen ko su daclofenac sai su ji dama dama amma kuma bayan kwana biyu kwana uku hudu sai kasance wannan ciwon kan ya dawo kuma abun ka da ciwon kan migraine yana da kamanceceniya da wa'insu cututtukan da aka dan sani yau da kullum kamar misali malaria dan shi ma yakan iya zuwa da ji kamar amai yakan zo da amai yakan zo da irin su dan jiri yakan zo da rashin jin daɗi sai ga mutum ya sha maganin malaria ya sha maganin ciwon kan ya sassauta masa amma kuma wannan ciwon kan shi bai bari ba bai kuma tafi ba to wannan yana cikin manyan alamun migraine wannan ciwo kuma na migraine ba wanda isa ya ce ga asalin abin da yake jawo shi sai dai amma ana saka ran akan sami shi daga family history wato in ya kasance cewa a 'yan uwan mutum musamman iyaye na mutumin da yake da migraine ko kuma a ce kakanni ta gurin uwa ko ta gurin uba ko a zo a ce sisters ko brothers ko a ce cousins wato 'yan uwa kenan ta gurin uwa ko ta gurin uba ko ma kakanni ko kuma su baffani ko kuma su gwaggo so in ya kasance akwai wanda ke da irin wannan ciwon kan na migraine to ba abun mamaki bane mutum zai iya dauka amma musamman an fi gani ne ga wannan iyayen shi musamman uwa ko uba suke da shi ko kuma wanda ya kasance suna uwa ɗaya ko uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya suna yana da irin wannan ciwon kan ko kuma tana da irin wannan ciwon kan to su ma za su iya samun irin wannan ciwon na migraine wato ciwon kai mai tsanani kenan amma bayan family history kuma akwai wasu abubuwan da in mutum yana da migraine din to yana saurin kokarin ɗaga shi musamman abin da ya hada da tsananin ƙara ko da ma ba mai tsanani ba ne ya kasance mutum yana zama ko ta a ce kusa da kasuwa ko inda akwai ƙara wanda yau da kullum yana yawan damun shi to ina da migraine zai saurin damun shi haka ma kuma yi kasance akwai haske a guri ko kuma rana ko kuma tsananin zafi ko tsananin sanyi ko yi kasance cewa akwai mutum yana tsananin yawan yin bacci ko kuma da baya samun hutu ga baki ɗaya to duk wannan dai da a common causes ɗin da za su yi daga mutum migraine haka ma kuma ga wanda in ya kasance yana da hawan jini ba in mamaki bane in yana da family history na migraine sai kuma ya haɗu masa guda biyu ga hawan jini man yakan zo wani lokacin da ciwon kai to sai kuma sai migraine sai su zo su haɗu amma however ba wanda ya sai ce eh ga asalin abin da ke jawa migraine except sai da a ce maka family history ko kuma a zo a ce maka in an samu some changes a hormones wanda hormones din kuma wa'ansu sinadarai ne na jikin dan adam wanda suke taimaka mana abubuwa da yawa na yau da kullum haka kuma shirin yayi magana akan bacci da kuma mahimmancin ga lafiyar dan adam tare tare da Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke asibitin mata da ƙananan yara a jihar Kano. Bacci wani yanayi ne wanda rayayye yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita ga baki ɗaya. Idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum. A yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon mai da martani wato reaction to stimuli shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain patterns wanda yake sa kwakwalwar tafi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu. To likita menene mahimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam? Bacci yana da mahimmanci sosai a jikin ɗan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum ya yi huta idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu sannan kuma idan ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi idan mutum ya yi bacci ma zai rabu da shi akwai wa'yansu sinadarai a jikin mutum wa'yanda suke haɗiye matattun cells wato kwayoyin jikin mutum to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci sannan dna din mutum shi ma yana idan kamar an an samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin dna din yake shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato dna repair wa'annan abubuwan sun faruwa idan mutum yana bacci ne idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata ana samun ragowa a wajen function ɗinsa wato yanayin aikin mutum yana raguwa sannan kuma akwai risk wato sanadi sanadi na samun wa'yansu cututtukan haka kamar ciwon kiba shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata da sauran matsaltsalu ma da yawa to kin ga bacci yana da mahimmanci kenan shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka muka zo karshen shirin bitar wasu daga cikin darussan da muka tabo a shekarar nan ta 2023 a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gabatar ke cewa da yaddar allah mu haɗu a shekarar 2024 inda za mu ci gaba da ilmantar da ku da kuma faɗakar da ku a cikin shirin. Mu huta lafiya. Tuma Jalla a gaida Hawa Umar da wannan shiri. Da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen sojojin Isra'ila ko rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojinta sun kai wani samame yau Alhamis a yamma da gabar kogin Jordan kan wasu mutanen da ake zargi da daukar nauyin kungiyar mayakan Hamas ta fannin kuɗi a yayin da kuma matakan da take daukawa na kawar da kungiyar ta Hamas a zirin Gaza ke ci gaba. ta hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a arewaci kudanci da kuma yankin tsakiyar ƙasar rundunar sojin ukraine yau alhamis ta ce sojojin rasha sun kai hare-hare da daddare da jirage marasa matuƙa guda takwas waɗanda aka taso su daga wani yankin ƙasar rasha wanda ke daura da kogin azov rundunar sojin saman ukraine din ta faɗi ta kafar telegram cewa bataliyar tsaron sararin samanta ta kakaɓo bakwai daga cikin jirage marasa matukan a yankunan da da kirov harat da kuma zaporizhia ita kuma ma'aikatar tsaron rasha yau alhamis ta ce sojojinta sun dakile wani hari da aka auna kan kremiya wanda aka kai da wasu jirage marasa matuka biyu na ukraine Shugaban addinin Iran Ali Khamenei ya jagoranci wata sallar gawa yau Alhamis ta Said Razi Musabi, wani babban mai bayar da shawara ga dogarawan juyin juya halin Iran wanda aka kashe a wani harin jirgin sama a kasar Siriya wanda Iran ta ce Isra'ila ce ta kai. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce Khamenei ya jinjina ma abin da ya kira mashahuriyar gwagwarmaya ta wannan shahidi. sannan ya yi addu'ar allah ya masa tsari china ta matsa lamba ma wata kungiyar mawakan rock wadda ake kira mede da ta yi wasu kalamai na nuna goyon baya ga china a gabanin muhimmin zaben kasar taiwan wanda za a yi a watan gobe ta masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan sai kuma can da daddare idan allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri kafin mu yi sallama da ku bari mu mika saƙon fatan alkhairi ga abdullahi ibrahim mai na kaina bisa ɗaurin aurensa da za a yi a ranar asabar da amaryarsa farida salihu hassan a unguwar ungumari airport da ke birnin maiduguri a jihar borno da fatan allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asariya mr david baba ya ko makeri ne daga nan nake muku fatan alkhairi a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wassalam.